sai ta fado hannun Muhammad Bello sarkin musulmi sai ta ga wani mamaki wata rana za ta dama fura ba nono sai ta ce Muhammad Bello yau fa ba nono furanka da ruwa ba nono ya za a yi sai ta ka tambale in babu nono a sha da ruwa me zaki abinda Allah ya hore kenan dan me za a ce sai a ci haramun ne sai wani irin mamaki sarkin musulmi Muhammadu Bello ba nono ba mai nono ma in yace yana so zai samu ba haka bane amma da Allah bai hore halal ba ba za a ci haramun ba to a inda suka samu daukaka kenan Allah ya ba su daukaka Allah ya sa suka ci nasara a ciya ciya kin da suka yi suka kafa daula ta musulunci to amma kai ka sake baki haramun yazo yaki halal yaki haram ba tsoron Allah ba ibada a cikin dare ba menene da menene sai ka wahal da kanka ba abin da za ka yi in kuma kana so ka dawo akan hanya ka lizumta maka kanka sai halal za ka ci ka gani sai Allah ya sa ma ilimin ka haske ya sa ma daukaka ya sa ma jihadin ka haske sai Allah ya daukaka ka musulmin farko da na karshe har ana da kasa ubangijin su ɗayan. ne Allah maɗaukakin sarki ne ɗayan alaka tsakanin sahabban manzon Allah da Allah daidai take tsakanin alaka tsakaninka da Allah Khalid wa makhluq amma shi ne da abin da ya halitta tsakanin kai da su shi ne aiki wa qul i'malu wa sayara a amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد كان جوابي كورن da liman Allah bai hore masa sai ce mai sai aika gidan wani ce bana a hali yana ya roka roko ba cikin abinda musulunci ke karfafa gwiwar sayi kai karfin hali ce ba hali ɗin ya fi maka daraja da ɗaukaka ka ce a je wurin alhaji a karbo in ba shi kansa ya ga sace sai ka maka ba ka roke shi duk da ka roke shi ka zubar da martaba ilimi ka zubar da rarruwar ilimi ba za ka taba wadatuwa ba kuma duk mai roƙi ka lura ka قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama ya juya wurin raguna biyu masu ƙarfi kosassu waɗanda suke farare ko masu toka-toka ko waɗanda launin su ya sha ya ce manzo Allah ya je ya yanka su da hannunsa ne daraja ma'ana kai ma ka je ka yanka abin ka kenan تابعه وهيب عن أيوب وقال إسماعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبه بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها. كما الله يا باشي دبوا براغنا كو اواكي جيرا ربا ما ala sahabati dhahaya su je su layya fa baqiya atudun sai ɗan dabba ta saurashi abinda ke abinda ya saurashi ne fa zakara wulin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya manzo Allah ga da ya saurashi yar akuya wannan dabba ba ta kai layya ba qala baqi anta bihi sai manzo Allah ce je ka aima ruksa je kai layya da wannan ya wadata باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بحث بالجبأ من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك من زعل الله يتم أبو بردة جيك إلي دولنا إر أطير دكي da كي wacce bata kai shekara ba bata kai layya ba amma kai an baka izini banda kai duk wanda ya layya da irin wannan layyarsa ba kai ba banda manzo Allah waye sai لأنه هو الشارع الأدنى والله سبحانه وتعالى هو الشارع الأعلى قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مصرف عن آمر عن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال إتي أنكر بودا براء بن عازب الله كرمك يا ضحى قال لي يقال له أبو بردة إتي ونكاونا يا إلي سنة أبو بردة قبل الصلاة يا ينك دب سكافين صلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زع الله صلى الله عليه وسلم يتي مسا شاتك شات لحم أخويا كذا كينك أخويا شيت ناما أي أبين تنجدا أشي أما لن يبا شيبا فقال يا رسول الله يتي يا من زع الله إن عندي داجنا جبعة من المأذي نادى أخويا وشتكي بتي qala izbaha wa lan taqluha li ghayrika manzo Allah ce je an baka izini je kai wannan layya ka tayi banda kai duk wanda ya layya da irin wannan layya ba ta yi ba ثم قال فأنا كما قال الله يتي من ذبح قبل الصلاة دون ولا يلقى بل ليس كافر صلى الإيدي فإنما يذبح لنفسه أيا a من أشأب gida. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه نسكه duk wanda ya kaban layyasa bayan sallar idi layyasa tayi wa asaba sunnatal muslimina ya dace da hanyar musulmai تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم وتابعه وكيع عن هريث عن الشعبي وقال عاصم وداود عن الشعبي عندي عناق لبن ويتي وانا اللفظ يتي لما قلت عندي داجن شاك نيتي عناق لبن وقال زبيد وفراس عن الشعب عندي جزعة وإن نقمت كثير أبن لي فدا سوى عندي جزعة وقال أبو الأهوس حدثنا منصور عناق جزعة والنقمة قال لفظ لي فدا وقال ابن عون عناق جزع عناق لبني وقال ابن عون عناق جزع عناق لبني ابن عون yace ai anaku jaza'un din ita ce anaku labani yace duk ɗaya ne akan haka duk kowace lafazi kowace lafazin aka fada daidai ne amma nufa ɗaya ne قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها إذا أبو بردة يا ينك أبن لي فكافي صلى إيدي كما قال لك كساكي قال ليس إني إلا جزعة إذا باني لو تدبر في إرك رمى الأصيح قال قال شعبة وأعتبه قال هي خير من مسنة إيه أما إذا تاتي وتتشكرة قال اجعلها مكانها زي ما قال لك جيك كيركا ممكن وتدك كيركا كافي صلى كافي صلى إيدي ولن تجزي عن أحد بعدك بل كيف ما wanda isa ya yanka yi layya da irin wannan dabba وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عناق جزع باب من ذبح الأباهية بيده yace babin da ke bayanin wanda ya yanka abin layyarsa da hannunsa ya halatta ka je ka yanka da hannunka ya halatta ka je ka yanka da hannunki ya halarta kuma ka sa a maka ko ki sa a yanka قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبه قال حدثنا قتاده عن عن انس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بالصبشين amlahaini yace manzo Allah ya yanka raguna guda biyu masu jiki doka toka ko farare ko waɗanda suke da kala biyu iri biyu a cikin fata ɗaya فرأيته واضعا قدمه على صحافهما يتي da manzo Allah ya yanka sai dauki kafar sai ta kawuyar rabban yusanni wa yukabbiru yana cewa bismillahi Allahu akbar samma idza qala bismillah kabbara idza qala Allahu akbar fa zabahuma bi yadihi yake manzo Allah ya yanka guda biyu da hannunsa ne daraja babu man zabaha udhiyata ghairihi imam al-bukhari sai babin da ke bayanin wanda ya yanka ma wani abin layyata ya halatta mun gane ko amma ka yanka da kanka ko ki yanka da kanki shi yafi in aka sa wani yanka kuma din layyata yi yace wa wa ana rajulun ibna umara fi badanatihi yace wani mutum ya zo ya taimaka ma ibn umar cikin yanka ya yanka dabban layyarsa ta rakuman layya وأمر أبو موسى بناته أن يزحين بأيديهن أبو موسى الأشعري كما أن سماتا هو شيء تجيك كاميرا قل لي أنت سينقل حننك قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان يا يزم مسألة تاكي تاو كينا ما تزاك يركا اشي ما تسيّن يركا زاك يزم أنت ما yanka za كين يوشي don lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da aka yi ne wata mace tana ba mace ma ko yanga ma tana ciwo ta tamara rago ta yanka ma da dutse ba da wuka ba mace kuma da dutse ba da wuka ba kuma dabban za ta mutu yanga ko mana ba ta da darajar mace ma kenan ko an ci ko ba a ci ba to sa'annan kuma Abu Musa al-Ash'ari sahabi ne ko sai ce ma ƴaƴansa mata ke je kike da kira gonki ki yanka da kanki ke ke ki yanka da kanki ke kowa ta yanka da kanki قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرفة وأنا أبكي جملة حالك فقال ما لك أنا تبكي قلت نعم قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر محل الشاهد في الإمام البخاري babu zabhi ba'da salati yace babin da ke bayanin yanka abin layya ana yi ne bayan sallah قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سميت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سميت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إتي ناجي من الله صلى الله عليه وسلم ينا خطبة ينا جواد فقال sai ce inna awwala ma nabda'u bihi min yawmina hadha yace farkon abin da za mu fara da shi ranar sallah yau an nusalliya thumma narji'a fa nanhara sai mu yi sallah sa'annan mu zo mu yi yanka abin layya faman fa'ala hadha faqad sunnata na. wanda ya yi irin haka ya dace da sunnan mu wa man nahara fa inna ma huwa lahmun yuqaddimuhu li ahlihi duk wanda yasa ragon layyarsa kafin sallar idi a binci ne za a yi da naman ba layya akai ba laysa min an-nusuki shay'in فقال أبو بردة يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي يتي نا ينكا أبن لي أبن لي كاتن أي صلى إيدي وعندي جزعة خير من مسنة إنا دا إر أقيا وشتكي كنا دا متكا درجة فقال اجعلها مكانها ولن تجزي أو توفي عن أهل بعدك babu man zabaha qabla salati a'ada imam bukhari ce duk wanda ya yanka ragon layyarsa kafin sallar iri zai sake wannan da ya yanka sai a ci abinci layya ba sai ba قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي من ذبح قبل الصلاة فليعيد دون وند ينكر ولا يسع كافر صلى الإيد يساكي فقال رجل سيوان متنيتي هذا يوم يشتهى فيه اللحم يا من الله يورانا صلى شيء متانينا فأين ناما سنا شعوان شناما wa zakara hannatan min jiranihi sai ya yace ai na ga makota na ne suna da matukan bukatar nama yau shine na je na yanka dabba ta fa kana nabi fa ka anna nabi sallallahu alaihi wasallam azarahu yace ne riwaya yake ka ce kaman manzon Allah ya karbi sa dan ya ce makota na ne naga suna da matukan kwadayin su su nama yau sai da aka waye gari ta sai sallah sai na yanka dabba ta wa indi jaza'atun ne. min ce yace ina da wata yar akuya ina da wata turna haka wacce take tafi akuyoyi guda biyu yar karama ce amma tana da daraja فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ce to je kika yanka ta ta zamo layyarka amma ban da kai ba wanda zai tsaya haka fala adri balagat ar-rukhbatu amla ila الكفاء الى قبسين باي Allah ya yi wannan jawabi sai ya juya ya kama raguna guda biyu ya'ani fazabahuma sai manzo Allah ya yanka su thumma kafa'a nasu ila gunaymatin fazabahuha sa'annan mutane wannan ya kama akuyarsa wannan ya kama ragonsa wannan suka je suka yanka قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود ابن قيس سمعت جندب بن سفيان البجلية قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يتي ما حلرت من زق الله صلى الله عليه وسلم رانا ببن صلى فقال كما زق الله من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح من ذا الله wanda zai yanka kafin a hau sallar idi ke sake yanka wata daban wanda kuma ya yanka ba sai bayan sallar idi sallar ta yi layyar ta yi قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن فراس عن عامر عن البراء قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال man salla salatana manzo Allah da aka yi sallar idi wata rana sai ce duk wanda yayi sallah irin sallan mu wastaqbala qiblatana ya hustanci alqiblan mu fala yasbah hatta nan sarifa ma'ana abinda wannan magana ce duk wanda yake musulmi ne ko mumini ne to kada ya yanka abin layyarsa sai in an irin da sallar idi fa kama abu burdata ibn niyar fa qala ya rasulullah sai ce ya manzo Allah fa'altu ai na riga na yanka cincin tun da asuba fa qala huwa shay'un ajjaltahu yace ai wani abu ne da kai gaggawa a cikin sai dai a je a dafa tuwon shinkafa a ciko amma lai yakan bata yi ko qala fa inna indi zar'atan hiya khairun min musinnatayn min musinnatayn iz a'azbahuma a'azbahuha yace ina da wata zan iya yankawa karama qala na'am sai manzo Allah ce je ka yanka kuma la tajzi an ahadin ba'daka banda kai kuma ba wanda zai yi irin wannan dabba qala amirun hiya khairu nasikati yace wannan layyar da kai yayi ita ce fiyayyen layyar da yayi me yasa ta zama fiyayyen layyar ya ce ya eh? Allah ya karba shi kenan babu wad'il qadami ala safhati dhabiha yake babin da ke bayanin halaccin ka dora kafanka kan wuyan ragon da zaka yanka قال حدثنا حجاج بن من هال قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين منذ الله ما ذي دراغنا غدابي كرو من يمن يا أوتسو ووضع رجله على صفحتهما ويذبهما بيده يدور كفنسا أكن وين دبا يهنكا ده حننسا من درجة باب التكبير عند الذبح بعد اللي في بيان ين كبر عند ذاك ينسى بسم الله الله أكبر إنا معنى cewa بسم الله الله أكبر wannan dabbar tana da rai da jini da nama tana jin zafi tana da komai ita ma Allah ne halice ta amma an halice ta ne dan amfanin ka kai shi yasa Allah kadai ya isa ya ba ka izini ka fitar da wannan rai shi yasa ka ce da sunan Allah Allahu akbar Allah shi ne ya fi komai girma da dauka قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر بسم الله الله أكبر ووضع رجله على كفاحهما باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء يتي باب لك بياني shekaran da ba za ka je ka yi aikin hajji ba sai ka ba da hadayanka a je a yanka a makka tana garin ku yace babu wani abin da zai haramta gare ka a cikin da kayan ka hadayanka kai ma ba za ka yi kaza ba za ka yi kaza ba a'a tunda baka dauki haraman hajji ba babu abin da ya haramta hmm. mun gane ko قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا اسماعيل عن الشعبي عن مسروق انه اتى عائشه مسروق يزور لنا عائشه رضي الله عنها فقال لها سيتي متى يا ام المؤمنين يا كي اور مؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته, بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما yace mutum zai aika dabbarsa a je a yanka a makka hadayarsa yace a yi mata rataye amma yana garin su bai je aikin hajji ba bai dauki harama ba amma sai zama yana sai zama kamar da ya dauki harama hatta ya hinna nas har sai an je a ranar mutane sun yi hajji ai ranar sallah sa'annan shi ma ya warware yanzu an yi saki hala sai ce fasali itu tasfiqaha min wara'il hijab masuka yace da na faɗi haka sai na ji na aiki tana tafi tana mamaki min wara irijabi fa qalat tace mamaki laqad kuntu afsilu qala'id hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace tabbas na kasance ni ke saka igiyar da za a yi rataye a wuyan dabbobin da manzon Allah ke aika su hadaya aje a yanka su makka lokacin da manzon Allah din bai je haji ba fa ya ba'athu hadayahu manzon Allah ya aika hadayarsa zuwa makka ila al-ka'bati فما يحرم عليه مما حل للرجال من اهله حتى يرجع الناس yace babu wani abin da ke haramta masa yakan zai ma iyalansa tunda ba ka dauki harama ba dan ka aika hadayen ka sai ma ka dauki ka dauki harama ne babu ma yukalu ma yukalu min luhum al abahi wa ma الأباهي minha yace babin bayanin باب za a ci naman layya kuma ayi زهري قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قال عمرو اخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال yace jabir ya ce kunna natazawwadu luhum al-abahiya ala ahadi nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-madinah mun kasance muna yin guzuri da naman layya zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har mu kai madina daga makka zuwa madina tafiyan kwana nawa ne وقال غير مرة لحوم الهدي تو دايوا كما يتي naman hadaya قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن ابن خباب أخبره أنه سمع أبا سعيد يحدث أنه كان غائبا يتي أبو سعيد نكي أكي إتبار الأبار يتي يا كسنجي بايانا فقدم فقدم إليه لحم سيكباتو ليزو سيأكا مسناما قالوا هذا من لحم الضحايا بايا ne ya tafiya da ya dawo sai aka ce mishi ga nama naman layyani فقال أخروه لا أذوقه إيش كدي كدوتي كدوتي بزن تنام اللي با قال ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي أبا قتادة من رواية سينتك نزولا أبو قتادة وكان أخاه لأمه دم وانسني أوسقيا وكان بدريا فيكم يا هلال في بدر فذكرت ذلك له سنتي غاواني بايا من يا تفيا ده داو muka kawo miki naman layya yake shi ba zai ci naman layya ba فقال إنه قد حدث بعدك أمر يسوك Ai تنشي ya canza يا كنزا Bayan ka yi tafiya معنى shi kafin ya yi tafiya ɗin ya san manzon Allah ya yi hani a naman lai ya sama da kwana uku za mu zo imam al-bukhari zai kawo hadisi da ya bayyana hikimar da ta sa manzon Allah ya haramta ba manzon Allah ya ba bane har abada wani lokaci ne aka samu fatara aka samu yunwa sai manzon Allah na son mutane mawadata su ci da talakawa sai yake duk wanda ya lalle kada ya aje naman su sama da kwana uku duk iya ka da rowanka za ka yi cinye naman ka kwana uku ba za ka iya ba ko to tilas ka ɗauka kai ne ka ba wani to shi ne wannan sahabi yake kan wannan da aka kawo masa naman laye bayan kwana uku ya fi kwana uku kenan sai sai ku ɗauke ba zan ci ba to shi ne da aka kira abu kasada al-asari badari ni a ai akramaka za ko ranka dade ai bayan kai tafiya din an canza wannan hukunci kuma manzon Allah ya bayyana hikimar da ta sa yayi haka yasa babu da za ka iya cin naman layyanka قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه من الله صلى الله عليه وسلم إيه من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء وأن شيء حديث بيان manzo ce duk wanda ya layya to kada a kai kwana uku akwai sauran naman layya a gidansa mun gane ko ma'ana manzon Allah ya kafa doka daga wannan lokacin duk wanda ya layya kada a samu naman layya gidansa bayan kwana uku ma'ana duk yadda za a yi ba za ka yi cin naman layya ka bara kuma ta yanka ka soke ko sariya ko rago ma'ana yau za ka ci gobe za ka ci kada ya ci da jiri to abin da ya saura sai ka dauka ka raba makota ko falamma kana al'amul muqbil yace bana kenan aka yi wannan hukunci baɗi قالوا سكت يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي سكت يا من زعل بنما كمن باركه ba za a ba za a ji naman layi har kwana uku ba kana sai manzo Allah ce kulu ku ci wa at'imu ku ciyar wa jahiru ku aji kulu ku ci wa at'imu ku ciyar waddahiru ku yi guduri ko ku aji fa inna zalika al'ama manzo Allah ce abinda yasa bara kana bin nasi jahadun fa aratu an tu'inu fiha yace yunwa ce ta faru matalakawa shi yasa nake nazartar da wannan na kafa wannan doka don ku taimaka matalakawa ba wai an haramta bane har abada mun gane ko kamar yanzu yunwa ta faru ma'ana tsanani ai tsanani mutane fatara ta yi yawa yunwa sai hukuma ta ce duk wanda ya taba yin aikin haji so ɗaya ko so biyu maimakon ka koma ka yi haji na fila ka kawo kuɗin a kai gidan talakawa ka kawo kuɗin a kai gidan marayu ka kawo kuɗin a ji cikin talakawa ya yi gida ko bai daidai ba <laughs> sa'an nan rago ya kai naira dubu biyar dubu goma kayi layya kayi layya kayi layya makwacin ka nan ba su da masarar da za su ci dan Allah ka sai rago naira dubu goma ka yanka ko ka ɗauki naira dubu goma zai sai buhu masara buhu nawa biyar ma'ana za ka sai rago ɗaya naira dubu goma ka yi layya dan kar a ce ka gaza ke sa za ka tsaya makocinka suna kwana yunwa ba su da masarar da za su ci dan Allah yin layya wannan lokacin da ka ɗauki naira dubu goma ka je ka sai ma makotanka masara buhu nawa buhu biyar masara buhu biyar za mutum nawa za su ci suna da yawa ko dan Allah Wani ne fi lada ka ci da makotanka ko shi ne ne kowanne yana da fahimci ranar lafiya amma yanzu makaranta hadisi aka ce Allah zai tambayi kowa aikin da yi shugaba sai Allah ya tsayar da shi ya tambayi minista gwamna kwamishina farki malamai yan kasuwa ma kowa sai Allah ya tsayar da shi ya tambayi menene kai ma al'ummanka ga dai wahalhalu wata bakwai wata biyar ko shida duk makarantar nan duk buga ba ruwa da ake sha wahala ake sai wannan wannan da wani bawan Allah ya je shi duk kowa yake sha amma har mutane ba aikina ne me zai hana a tattara kuɗi kuma a je a yi irin waɗannan abubuwa don a hutar bayan Allah cikin wahala akwai abin da ya ruwa ya kai ruwa muhimmanci cikin rayuwar dan adam ban da iska ban da iska babu abin da ya kai ruwa muhimmanci cikin rayuwar dan adam aka wayi gari rijiyoyin ma kafewa suke ba dan Allah ya rufa asiri da wata baiwar Allah da ta haka muna wannan rijiyar tuka tuka da wa'yansu bayan wani bawan Allah da ya haka wannan rijiya ta wutan lantarki da ake sha duk buga da makarantar rijiya duk da abin da ke jirgin masu ke ba wanda zai iya kawo ko ɗari ko yake da wanda zai sa a ana zaune ne kawai sarazudu ba wanda ya san menene fi dacewa ma al'umma dan Allah a haka musu ruwa su sha shine yafi muhimmanci ko a da dukiya ana wasanni ana cikin me amfani wasanni da wani bawan Allah ya zai haka rijiyar nan duk ka buga da duka wuya da makarantar dinki kowa da girman kai da kiyanci da kowa sai ya zo ya ɗibe zai mu ba ma jin kunya mu kuɗin mu baya da amfani ne mu shi nan da kai daga mutum ya boko sai zama ke da ba shi da mutunci ba shi da menene da menene ba mu san me take rayuwa ba ba mu san me take sai dai mu ce da Allah wani zo kai mu me ya mu mana dukkan mu sai wasa sai kiyanci sai menene da menene don Allah wannan bayan Allah da siya nan wani irin lati dan Allah waye zai kaddara ladan da suke samu masallaci ne har abada masallaci na da muhimmanci har ana da kasa. dan musulmi da kafiri duk ya tabbatar da cewa masallacin nan yayi musu alfarma kowa yana samun ruwaya mm, waye ka waye ka tsaya wurin kafin arniya ta zo ɗaya ba aka ce a'a ba ku bane ba yadda za ta zo in ma arni ya zo da bokitin ya ga musulmi shi da jira ya kama. akwai abin da ya fi addinin musulunci akwai abin da ya fi masallaci daraja a wurin mu sannan ku zo da cikin jiwa ana son a zubar da martaban musulunci da ilimi da da masallaci a zo ana cikin shi ana cikin wanda bai dace ba da wanda bai ina zai kai ina zai kai kowa sai Allah ya tsayar da shi ya tambaye maciyanci kake yi da gangan kake yi ingilanci ne menene da menene don kayi boko ka zama ke kari kenan a na za su zo su ɗebi ruwa ba wanda zai ce masu kan ma'ana addinin musulunci har arne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ana da kasa da musulmi da annabi sai da suka ci alfarmarsa sai da suka ci sa, sai da suka ci arziki menene menene ne addinin musulunci ma'ana duk fadin bayero university da dukiyar da ake kashewa da wanda za a deba da awa wasa ma'ana ba za a iya deban kudi a je a haka rijiyar murtasai guda uku ko guda nawa a cikin makaranta ba sa'an nan masallacin da ke ɗaukaka daraja kuma masallacin ake son a wulakata a yi kaza a yi kaza a ina za su ne za wallahi tallahi Allah ba zai ba ku nasara ba duk abin da kuka Allah ba <laughs> duk wani mai kudi yana kwana da bakin ciki wannan bawan Allah dai wallahi sai da mutane suke na dama ina ma da shi yayi kowa ya sai safe za da ruwa haddare dan Allah mutum yi wannan saboda Allah wani irin lada ne ba zai samu sa'annan ana jawo da mutane su zo su gina sa'annan kuma wani su zo su suna rutawa ana ginawa suna rutawa ana tarawa ana ana suna barna me amfanin wannan da Allah ba ka da halin yi ba ka da wanda zai yi wanda ke da halin yi da wanda ke sun zo za su yi kuma ka ce a'a wani irin ta ce kina. to fa kana kulu wa atimu wa jahiru man Allah ce ku ci ku ciyar sa'annan kuma ku aje guduri ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana duba maslaha ce abin da ya gaya ya sa duk sa'an da aka zo aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya manzo Allah menene ya fi sai kalli wannan lokacin da ya fi dacewa wannan lokaci ƴaƴa eh, sun fallare ma iyayensu sai manzo Allah ya ibada da tafi kai na iyayenka biyayya wani zai tambaya ya manzo Allah menene ya fi ibada da zai yace ciyarwa ma'ana lokacin an shiga wani hali ana bukatar ciyarwa sai manzo Allah ya kwadaita da mutane yace ibadar da tafi wannan lokacin ciyarwa shi kenan maimakon ka je umra da ka shiga umra ka shiga hamsin ko na 30 ko na 20 maimakon ka je haji bana haji ka na goma kenan ko 20 sai a ce ka je ka ciyar da talakawa ka je ka ciyar da makotanka wallahi tallahi wannan ciyarwa da za ka yi ya ji maka umran da za ka je lafiya ko لأن هذه مصلحة تتعدى إلى غيرك وتلك مصلحة لا تتعدى إلى غيرك ما هذا هكذا أي أبنى أما تعدى إلى غيرك أو لك هربوا حج الكرسة كاجي حج سوء سوء سوء ɗaya so biyu so uku na hudu na kana da ɗan uwanka ko kaninka ko makocinka bai taba zuwa aikin hajji ba sai ka ce cikin da zaka tafi bana wani na baka ka tafi me za ke sauki kai in ka je ne kai wane ne ya fi daraja in ake amma in kana so a ce hajjinka ɗari ne hajjinka hamsin ne za a faɗa قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن امرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت الدهية كنا إيه كنا نملح منها فنخدم به الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه na na aisha ce muna yin layya naman musa gishiri a ta da shi kenan a lokacin ba su rubi kowa da irin hanyar da suke suke kiyaye nama kada ya rubi Ya a sa gishiri a saka a ciki saboda kada ya rubi su kawo madina a ciki wannan hadisin na nufin ne kenan ana za a ci za a yi guzuri wancan shekara da manzon Allah ya hana manzon Allah ya bayyana hikimar da ta sa ya hana yanzu ya ba da izini فقال لا تاكلوا الا ثلاثه ايام وليست بعزيمه sai aka ce a karku su sai kwana uku aka ce amma fa ba tilas bane walakin arada an yusima minhu wallahu alam yace abin da yasa manzo Allah fa da haka nan don akida talakawa yasa aka ce karku ci abin naman layya sama da kwana uku lokaci ya shiga ko a sauran kitabul ashri ba hadisi ɗaya ko قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني يونس عن الزهري قال حدثني ابو عبيد مولى بن ازهر انه شهد العيد يوم الاضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى قبل الخطبه وانا حديث لا الله مبدا hankali a ciki za a samu cewa idi ya dace da ranar juma'a to menene aka faɗa ciki ma'ana wanda ya zo idi sallar juma'a ta faɗi a kansa kenan zamu فصلى قبل الخطبة وفي سيدنا عمر في صلى في الخطبة ثم خطب الناس فأن يي خطبة يي جوادي فقال سيتي يا أيها الناس يا كوتار متاني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا هنا تكي أزل وقلنا لا يكون ذاتي أنا كرما صلى درانا مبدل صلى أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وأما الآخر فيوم فيوم تأكلون نسككم قال أبو أبيد ثم شهدت مع عثمان بن عفان من رواية يسير sa'annan kuma wata rana na halarci sallar idi tare da sayyidina Usman dan Affan fa kana zalika yawm sai ya dace wannan sallah ranar juma'a ce fa salla qabla al-khutba sai yayi sallah kafin khutba thumma kataba sa'annan yayi jawabi fa qala ya ayyuhan nas ya ku taron jama'a inna hadha yawmun qad istama'a lakum fihi ilani yace yau idi biyu sun haɗu muku idin sallah da ranar juma'a faman a habba an yanka zirar juma'ata min ahalin awali faliyar sabu ya ce su mutane kauye wanda ke wanda ke da mana jira har bayan sallar kudu ke jira har sallar da zauna wa man ahabba an yarji'a faqad azintu lahu wanda kuma ke da uzuri yake so ya koma kauyen su an ba shi izini ya je kauyen ma'ana an dauke mai sallar juma'a kenan a'a ba a dauke sallar juma'a mun gane ko in ka je kauyen ku in akwai juma'a can za ku yi in ba juma'a hukuncin da ya wajaba a kanka shine za ka yi mun gane ko ko ka dawo lokacin juma'a ko ku yi juma'a can ko kuma a'a in ba ku da juma'a can ba halin ka dawo sai ne sai azhar ba ana nufin in juma'a ta hadu ranar sallah in ka zo iri shi juma'a ta fadi ta sauka kanka kenan ko kana ba za ka yi sallar juma'a ba a'a فقال أبو عبيد ثم شهدته مع علي بن أبي طالب yace abu ubaida kuma yace na halarci ranar sallah tare da ali bin abi talib fa salla qabla al khutba sai sallah kafin khutba thumma kataba an ya sa'annan yayi mutane khutba fa qala yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nahakum an ta'kulu luhuma nusukikum fawqa salati mm. yace manzon Allah ya hane ku ku ci naman layya sama da kwana uku ma'ana kada a ci kada a yi sama da kwana uku kenan ka ci yau ka ci gobe jidi abin da ya saura sai ka rabar mm. wa an ma'amar an zuhrihi an abi ubaid nahwahu قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد عن ابن اخي ابن شهاب عن عمه ابن شهاب عن سالم مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي كلوا من الأضاحي ثلاثا وكان عبد الله يأكل بالزيت يتي كتنا من ليا وانا أكل saboda wannan riwaya yace Abdullahi dan Umar in zai ci burodin sa ko gurasa sai ya ɗebo mai ya ci ba zai ci naman layya ba saboda an ce kada a ci sama da kwana uku amma ai an san an soke wannan hukunci ko hina yanfiru min mina min ajli luhumil hadi to karshen kitabul abdi eh, a abahi kenan saura kitabul ashriba hmm. yau sauran mu saura kwana nawa sallah za mu iya yin karatu mako mai zuwa ko a rufe yau za a iya yi to Allah ya kai mu mako mai zuwa اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تهود به بيننا وبين ما ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yadda Allah ya kawo kisan a cikin Alkur'ani.